an danganta taɓarɓarewar ilimi kan abubuwa da dama da suka haɗa da hukumomi malamai iyaye da kuma ɗalibai a najeriya rahotanni na nuni da cewa rashin wadatattun malamai ƙwararru na kan gaba musamman idan aka yi la'akari da irin sakamakon jarabawar afirka ta yamma na wannan shekarar inda aka samu kashi da biyu cikin 100 wasu sami maki na a zo a gani ba a darussan lissafi da kuma ingilishi a dangane da hakan na tambayi masu ruwa da tsaki kan harkar koyarwa da farko ga malam abdullahi yalwa na kwalejin kere-kere da ke boci. zamani ya zo yanzu da harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma bayan matuka saboda yaduwan wato na'urori na zamani ya kasance yara sun koma wajen amfani da wato wayan hannu wajen karance-karance na ababe marasa tasiri da kallon fina-finai da sauran abubuwa wanda yake ɗauke wuntan lokutan su da ya kamata su yi amfani da shi wajen karance-karance na littattafan su da yin wasu abubuwa da zai inganta harkan karatun su wanda za su gane har a in su yi jarabawa zai yi tasirin da za su ci sannan alaƙa tsakanin makaranti da hukumomin da suke gabatar da jarabawa musamman irin hukumar wato da suke gabatar da jarabawa na sauransu sai ka samu babu kyakkyawan alaka abin nufi a nan shine yawancin lokaci sai ka samu abin da ake koyarwa a makaranti daban abin da ake zuwa a tambayi yara a lokacin gwaji daban eh, to kenan ina mafita mafita shine ya kamata mu sake zama ne mu duba jadawali da tsare-tsare iyaye su sa ido akan 'ya'yansu sosai da sosai mai kokari farfado da al'adar nan na karatu yadda yara za su ɗaukar littattafai suna zuwa kuma ɗakunan karatu suna nazari. Malam Yusuf Muhammad jami'in ilimin yaƙi da jahilci a Bauchi ga bayanin da yi. Babu ainihin wato cikakken littattafai koyi wannan darasin yau in kana koyon ala misali kamar tu lissafi yau kana koya wannan gobe sai ga an sake kawo wani littafi na turancin sai ga ya saɓanin abin da ka sani shi a cewa wancan tsohon tsari ne yauwa haka lissafin yauwa tun daga gurin inda ake shirya yadda za a yi aikin da irin takamaiman littattafai da za a amfani da shi a makarantun babu yau wannan ya buga wannan littafin ba da tsaya a nemi ƙwararru masana su bi littafin su ga cin ya inganta a aiwatar da shi a makarantu ba ko a yi ko ba a aiwatar da shi ba kawai sai a amfani da shi ana fara yi dan wani lokaci dan shekara ɗaya biyu sai ga an canja ya wuni bugo nasa littafin sai a sake karɓa na amfani da shi malama hadiza mai kula da ɗalibai ce a tsangayar sa'adatu rimi da ke bauchi koyarwar ba a ɗaukan malaman da suka dace ai da idan mutum ka'ida shine idan zaka yi koya dole sai kana da ilimi akan ɓangaren education to yanzu abin ya koma cewa zaka samu mutum ba ma education din ya karanta ba ya ji ya yi digiri ɗinsa ko nc dinsa a wani fanni daban amma saboda babu aikin yi ɗin karshe dole koyar wannan shine za a ɗauke shi to kaga dole a samu matsala ta wannan tunda bai je makarantar koyarwa ya koyi abubuwan da ya dace ya koya ba dole idan ya zo tafiyar da al'amura wajen koyarwa ya bambanta ga asalin wanda ya samu training na maganan koyarwa din dan ya kamata wajen ɗaukan malaman nan ya kasance a daina maganan alfarma wanda ya dace a ɗauke shi wanda bai dace ba a kai shi gurin da ya dace nan ka samu mutum ne an san cewa bayi da takaddan karatu na malanta ɗin amma saboda alfarma za a ce masa ya je ya nemo takadda saboda a ɗauke shi aiki ya kasance ya samu abin yi to idan bai je ya nemo takardan ƙarya ba ina zai je ya samu ya tunda dama bai yi karatun ba to saboda haka ya kamata da farko gaskiya wajen ɗaukan aikin malantan nan gwamnati su ma su kula sosai sannan malamai kuma su ma su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah shi ma Alhaji Hassanu malami ne da ke kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Bauchi bari gaya maka gaskiya yanzu a halin da muke ciki a Najeriya musamman ma arewacin Najeriya ina tabbatar maka in ka samu malamai ɗari wato yana nufin 100% in aka samu 98 wallahi ba wai don suna sha'an koyarwa ba ne dan je ka dan taba ne daidai a samu wani aiki saboda haka muna kira da gwamnati ta yi kokari a dawo da sabbin aikin koyarwa na teacher colleges din nan a samu a inganta daga wajen a rinka tarbiyyar da yara in an yi haka za a magance sosai sosai na karancin ƙwararrun malamai kuma masu zan iya tuna a 90s wallahi a japan kaga su ne da su kware sun yi nisa wajen kira the most highly paid civil servant civil servant a ba shi dama wanda ke fi da mutane su tafi irin nan babu albashi mai kyau ba a biya da wuri saura da mai ilimi garkuwa ce ta dan adam abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya